Da misalin almurin jiya talata mata suka jikaki ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa wato INEC da zumar toshe ƙofar shiga hukumar. Amma jami'an tsaro da aka jibge don su sa ido kan masu shige da fice suka hana matan isa ofishin. Amma sun bar matan su gudanar da zanga-zangar ta lumana a dab da kanan shiga ofishin hukumar zaɓen ga kuma yadda zanga-zangar ya gudana. mu na mata da matasa da muka fito a jihar Bauchi muka yi zabe ko mun zaga abin da ranmu yake so kuma an hana mu don haka ne muke muka kuka mu wani girma ba a matsayin shi na adami wanda yake shi ne kasuwan talakawa ne kuma mai adalci ne me ya ya bada dama a girma da zaɓen mu na jihar Bauchi muna so a ba mu abin da muka mata da matasa mun fito yi zabe eh, wannan zanga-zanga ce ko kuma A'a ba a'a daga kowa mu muna sanar da jama'a ne muna bukatar rikita hankalin kowa ba dai To sai dai kuma biyo bayan soke sakamakon zaben karamar hukumar ta fawa balewa da hukumar ta yi da hakan ya tabbatar da cewa zaben bai kammala ba. Hakan ya sa jam'iyyun PDP wanda take ganin an yi mata rashin adalci. sabili da soke zaben wanda halin da ake ciki ta wuce jami'ar apc da yawan ƙuri'u sama da dubu hudu ga abin da sakataren watsa labaran pdp din ke cewa sunana alhaji yanuwa da labari sakataren watsa labarai na jam'iyyar pdp a jihar bauchi kamar yadda kowa ya sani an yi zaɓe ranar tara ga wata kuma jam'iyyar pdp ta samu rinjaye wanda ya kamata a tabbatar da wannan zaɓe bala muhammad ƙauren bauchi ya zama zaɓaɓɓen gwamna to saboda wasu dalilai da aka yi amfani da su wanda ba bisa ka'ida ba ake maganan cewa suka ƙi su sa mana ƙuri'ar mu ta ƙaramar hukumar ta fawa ɓalewa mu abin da muka sani ƙuri'ar mu ta tafawa ɓalewa ita ne ba a shigar mana da ita ba kuma al'ummar jihar Bauchi muna jira mu ga ta yadda za a murɗe mana wannan kujerar mu ne muka zaɓa abin da muke so kuma jihar Bauchi jiha ce ta wayayyun mutane ina gaya maka canja wannan abin ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa ya sa ido a Bauchi ita ma jami'ar APC ta kira taron manema labarai ne domin bayyana matsayinta kan batun soke zaben kamar yadda sakataren kwamitin watsa labarai na yakin zaben gwamna a jihar ke karin haske. sunana balarabe shehu ilela mun kira wannan taro ne domin mu nuna matsayinmu akan zaben da aka yi a nan jihar bauchi mu a nan abin da muke faɗi a cikin to jam'iyyar mu ta apc na cike da imanin cewa zaben da za a yi muna da fatan alheri a kai mu ne za mu lashe wannan zaɓe da yadda Allah ba don ƙarfinmu ba sai don al'umma suna tare da mu kuma duk wani yunkuri na kawo mana cikas haɗin baki ba haɗin kai ba ba zai yi nasara ba. To sai dai kuma a wata sanarwa daga ofishin hukumar zaɓen INEC daga Abuja mai ɗauke da sa hannun kwamishina kuma shugaban kwamitin watsa labaru da ilimin zaɓe Festus Okoye Esquire ya ce an kafa kwamiti a ƙarƙashin kwamishina na ƙasa. domin ya binciki batun rikicin zaɓe na ƙaramar hukumar ta ba balewa a jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.